yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da takwas ga watan safar hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na arba'in da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah gafarta mishi kamar yadda muka faɗa muka sha faɗe a so da dama in za mu fara karatun shi ne tambaya ce mutanen garin hama wato garin homs daga ƙasar syria suka ainihin rubuto wa ibn taimiya cewa ina matsayin ayoyin nan da ke bayani dangane da sunaye da siffofin Allah ina kuma matsayin waɗannan hadisai sannan menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka faɗi a kansu ibn taymiya ya kwararo waɗannan ayoyi ya kawo hadisan sa'annan kuma yake ta kawo mana maganganu akan ainihin menene malaman farko suka faɗi daga cikin ainihin wato magabata Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu malam yana ta mana maganganun malam Muhammad ibn Khafif Abu Abdullah a yau yace wa ma ataqidu sabr ala sultani min quraish ma kana min jawrin aw adlin ما أقام الصلاة من الجمعة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع والتراويح سنة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والصلاة والشهادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة وننزل أحدا ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم والمراءة والجدال في الدين بدعة والمراء والجدال في الدين بدعة ونعتقد أن ما شجر من أصحاب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عليها kamar da nake faɗi kullum asalin littafin na aƙida ne amma abin da nake ta nuna mana shi ne usulul aƙida ne wato kamar yadda kake koyan usulul hadith ƙa'idoji ne yake gaya maka ƙa'idoji ne yake gaya maka a cikin mustalahul hadith ba hadisan za ana ta korowa ba ƙa'idojin yaya ake fahimtar hadisan a nan ma ƙa'idojin yaya ake fahimtar aƙida shi yasa za ka ga wasu hukunce-hukunce suna shigowa na fiƙihu amma ba na fiƙihu ba ne su kansu waɗannan hukunce-hukuncen da suke shigowa na aƙida ne to sai ka ga sun shigo da wani irin salo wanda sai kanka ya ɗaure kamar yanzu inda yake cewa wa tarawih sunna tarawih sunna ce shin yana faɗin cewa sunna ce mu'akkada ko sunna ce ainihin musahabiya a'a abin da yake nufi tarawi sunna ce ta annabi ba bid'a ba ce to me yasa saboda wasu sun ce bid'a ce kuma sun makalkale da wasu shubuhohi a ƙarƙashin haka sai suke ɗaukar ahalin sunna suna aikata bid'a da wasu suka ƙirƙiro kaga waɗannan ƙa'idoji ne na sanin ainihin aƙida malam da yake wa na ataqidu sabra ala shaytan mun kudurce haƙuri ga ainihin sarki ko mai mulki Mana duk wanda ya zama shi ne yake shugabanci ko kuma yake mulki to muna kudurta cewa wajibi ne a yi haƙuri min ƙuraishi daga wanda yake shugaba ne ba ƙuraishi domin asali a tsari na khilafar musulunci shine khalifa yana zama bakurai shi kuma khalifa duk duniya musulmi kwaya ɗaya suke da shi waɗannan irin gwamnatocin da ake gani a yanzu a duniya musulunci bai san da irinsu ba bai san da tsarinsu ba to ba za a iya cewa wai musulunci ya jahilci kuma yadda al'amari zai kasance na mu'amala da su ba amma ba su ne khilafa islamiyya ba ya kamata mu san wannan kenan duk duniya a yau babu wata khilafa islamiyya domin in akwai khilafa islamiyya to akwai kuma fitina kenan sai ka koma cikin littafin abwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani inni ja'ilu inni eh, ah, fil ardi khalifa a wannan wurin sai da al'imamu sai da shi da ƙurtubi suka tsaya suka tattauna don dangane da matsalar in an samu halifofi guda biyu to sai ainihin a suɓale wanda aka naɗa daga baya in ya ƙi suɓalwa a kashe shi to yau in ka ce duk kowace daula kowace ƙasa to wanda ke shugabancin ta khalifa ne to sharaɗi na farko dai na khalifa tukuna ya zama bakuraishi so magana kafirci ma ka gaba ta taso ba to yanzu mutanen Najeriya good luck Jonathan shi shine kafiri ne khalifan su kenan kaga ma'ana a musulmin ma a larabawa a masu imani eh ya an samu shi ne sharaɗin khilafa ina daga cikin sharaɗi na khilafa to in ya zama haka kenan ashe waɗannan irin shugabannin da muke gani hatta a ƙasashen larabawa ko da ƙuraishawa ne to ba khalifofi ba ne domin ka ce abdalla na saudiya shine khalifa na bahrain fa na misra fa na tunisia fa na libya fa na ƙasar ainihin oman duk waɗannan menene larawa ne to kaddara cewa dukansu ƙuraishawa ne to kuma zai yi duk su kulafa saboda haka abin da nake nuna mana wannan irin tsarin da muka gani a duniya a yanzu ba musulunci ba ne kaf don haka duk duniya babu khilafa islamiyya a yanzu tuna daga cikin abin da wasu atifa da zafin kai take ɗaukar sai su ah yanzu ana nufin kenan musulmi suna zaune babu khilafa yo hada halma ma kunu fi tarihi. abu ne mafi saukin haka ta faru a cikin tarihi domin ta faru a baya ina fata an gane don haka waɗannan waɗanda ainihin wato ake tare da su a yanzu ba a kiransu khulafa'u ba kuma a kiransu umara'ul islam kawai musulunci yana kallon su ne ba su da bambanci da ainihin wato sarakunan da ya samu irin su hirakal da kisra da sauransu don haka annabi ya zo ya same su da sarautunsu sallallahu alaihi wa sallam na farko tukuna ya kiraye su zuwa ga musulunci su ba wanda ya amsa waɗanda suka nemi zaman lafiya da shi ya zauna lafiya da su su mu su waɗanda suka nemi faɗa da shi daga baya irin su kisra ya yi faɗa da shi ya karya gwamnatocin waɗanda ya karya ya zo ya zama shi ne khalifa ashe tattare da haka kenan samuwar waɗannan masu mulkin a yanzu a duniya ba za ta hana a samar da khilafa islamiyya ba ina son ku fahimci wannan wannan wata nakta ce ilmiya nake fitar mana saboda wannan mas'alar tana buga kan tsakanin waɗanda suke cewa su ainihin 'yan gwagwarmayar addini da kuma waɗanda suke cewa su su ne 'yan salafiya na gaskiya gaba ɗayansu kansu na buguwa akan wannan mas'ala sai ka ga ba sa auna yaya ne abin yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya mu'amalanci abu don haka a taƙaice idan aka samu khalifa ko amir ko makamantan haka wanda ya zama bakuraushe ne musamman khilafa ko sultana ta wani babban yanki kenan wajibi ne na farko a yi mishi mubaya'a na biyu wajibi ne a kiyaye wannan mubaya'a a yi mishi ba'a sai in yayi ridda ƙarara an tabbatar cewa kafirci yake ba za a sauke shi ba ko a yi mishi juyin mulki ko a mishi tawaye sai an tabbatar ya yi da ƙarara ya kafirta ko kuma taɓin hankali ko hauka ya kama shi ku karanta bayanin wujudul hijira na ɗan fojiyo ku karanta muktasar na ibnu ah, khalil na biyu idan gwamnatoci ne irin waɗannan ba a ce mana dan ba musulunci bane shi kenan sai mu declaring yaƙi a tsakaninmu da su mu ce kawai shi kenan kawai a fara yaƙi a'a abin da yake wajibi mu mu samarwa da kanmu yanayi na ibada abu na farko tukuna kenan domin ne idan za ka yi dambe da wani wanda yake a tsauri a tsandauri idan kai kana cikin taɓo to ka san cewa matakin farko na faɗuwa ka kenan domin kai ba ka bukatar su ya yaƙe ka kawai hankaɗe ka zai yi shi kenan taɓon ya ƙara faka da haka matakin farko shine kafin musulmi su fara tunanin jihadi kafa gwamnati shine wa da kansu wata atmosphere wani yanayi wanda za su zauna su bauta wa Allah a tsanaki wannan ita ce gwagwarmayar farko in ka na duba tarihin annabi wanda sallallahu alaihi wasallam bari ku ji yawa mutane inda suka bata shine ƙur'ani suke karantawa da hadisi nace suka ɓata kuma suna karanta ƙur'ani da hadisi amma ba sa aunawa yaya annabi shi shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun yaya annabi yayi annabi yana zuwa kawai yaƙi ya fara cewa a tashi kawai duk a hargitsa a cifar da gwamnatocin sai fara a'a yanzu yana neman ne ina ne wurin zama da makance kunci madadin ya ce kai yanzu dai mu ja a bala'i in ya so mu kare mun yi shahada an huta sai ce a'a sai ya tura su ina wurin wani sarkin na gargajiya kirista rabban faba amma sai kawo dalili inda a nan ne wannan bayanin na wai fito sai ce a ƙasar akwai sarki baya yarda a yi zalunci a wurin ma'ana yanzu ne ake nema lumana zaman lafiya da suka je suka zauna hankalinsu ya fara kwanciya da aka zo mutanen madina suka baiwa annabi cikakken tabbas cewa in ya dawo wurinsu zai zauna lafiya zai yi ibada lafiya zai yi kaza to wannan matakin ba shi ake neman zama shekara goma sha uku da aka zauna a maka ba a samu ba da ya ji to ga wuri ya samu shi ne sai suka karkata da shi da ke maka da jama'a shi da waɗanda ke habasha duk sai ce a koma can sallallahu alaihi wasallam da aka koma can har yanzu madadin ya gato tun da mun samu ƙarfi mu fara yaƙa su sai kira waɗannan kiristoci da yahuda ya ce to a zo a zauna a rubuta constitution wannan yana daga shi ma abin da ustazanmu suka jahilta ne constitution shine yarjejeniyar zaman lafiya ta mutane masu bambancin ra'ayi tunani addini al'adu da ƙabilanci a zo a zauna shi ba ƙurai ne ya taho da ƙuraishawa larabawa ya zo ya samu ausawa da hazarajawa larabawa ne al'adunsu tun daga na ɗabi'u sun sha bambam. ina ma gane haka tun hadisin umar na makaranta cikin sahihul bukhari ya daka matar shi tsawa sai ya ta miƙe tsaye ita ma ta yi tsawa a ah, me ya faru ta ce kai ɗin ne ya a ah, matsa in sun kai da Allah sai ne tafi ka ga manzo Allah ma me yake mishi a gidan balle kai karan kada fita ka ba mu guri sai fita ko kun fahimta hankalin shi ya tashi sai ce matan makka suna da ladabi in ka fara faɗa sai ta duka sai ce lubta ba ka hakuri matan madina a tsaye suke kaga yanzu nan ana maganar sira ma'ana akwai conflict of civilization wayewar kan da yaya yaya ma daban-daban ne ashe kenan ba wai tsakanin musulmi da kiristan madina ba tsakanin balaraban makka da balaraban madina ma ana buƙatar a samar da wani yanayi wanda za a zauna a fahimci juna in ba haka ba sai ta samu matsala ma'ana kai yanzu ɗan makka in ka auri yarsu kwana biyu za ka sake ta kenan kai yanzu mutumin madina in ka auri yarsu kwana biyu menene zai faru za ka ga cewa wannan ba ta da wayewa kai wannan ba gidajiya ce haka abin yake yanzu mutumin kaduna da ainihin matan eh, borno yobe da sauransu ba iri ɗaya ne matan ba mata a can suna sarauta kamar matan sojoji ayi a nan fa matan ba su da irin wannan sarautar da mata suke a can a can za a ga mace tana sarrafa ka tana sarrafa ƙannanka tana sarrafa hatta gidanku kai da ka auro ta ka ce za a aurar da ka sai sai ruwa sai tsaki kai sai dai ta ce kawo kaza kawai kawo kaza kawo kaza an yi kaza an yi kaza an kace kaza sai ta ce a'a ka ja baki ta shiru mun gama komai ana haka ne ba ko kun fahimta jama'a wannan duk na ku gane shira al-hadari shira al-hadari conflict of civilization a tsakanin al'ummar da suke addinin su daya to sakamakon wannan sai aka har haɗo aka ce to abin da za a yi a zo a zauna a rubuta wata yarjejeniya ga yadda za a zauna wannan shine definition na constitution jama'a so asali ku kiyaye constitution tare da cewa ana zarɓaɗi a cikin shi wajen fitar da dokoki amma inda musulmi a ciki to suna ƙoƙarin kiyayewa shi yasa ka je ka ba lauya ba ko ɗalibi wanda yake karatun law a nan ya kai 3 ko 400 level ka ce ya ka not ɗin shi akan tarihin kafa constitution na Najeriya ka je yadda aka yi da su dauna da suka ga su ba malamai bane sai suka ɗauki malamai irin su Abubakar Gumi suka tafi Pakistan suka tafi ƙasashen Masar suka tafi Sudan suka ce su je su ga yaya abubuwan su suke a zo saboda za su je wurin zaman rubuta constitution na ƙasa don su san me za su faɗa da haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da su aka yarjejeniya madinan nan ta mu ce mun yarda e, muna da haƙi kuna da haƙi eh to abu na farko shine zaman lafiya ya samu kun amince e, abu na biyu duk wani wanda ya kawo mana farmaki to dukanmu ya kawo ko da ya ce da ɗaya daga cikinmu yake kun yarda suka ce eh abu na uku to in haka ta faru gaba ɗayan mu za mu haɗu mu ture wa wannan makiyin madina ba wai makiyina ko makiyinku ba a makiyin madina kawai kenan tunda muna zaune lafiya to duk wanda ya kawo hari ya kawo mana ne gaba ɗaya kun yadda e eh? wannan na daga dalilin da annabi ya halatta su a yakin banu ƙuraiba banu ƙuraiba ai ba yaƙar annabi suka yi ba me yasa ya je tara garinsu ya ce duk a fare da kafirai a yanka su kaf aka layya aka yanka garin sai wanda aka gaba gemu a haɓai shi me suka yi ba ya ka annabi suka yi ba wannan yarjejeniyar ce lokacin da aka kawo wa annabi hali daga makka sai bani ƙuraiza sai suka fita ta bayan gari sai suka je suka shiga cikin wannan gayya shi kenan ba yakin aka yi ba ba bugawa aka yi ba da Allah ya koyi waɗancan kun ga za su gudu sauran kafiran duniya su kuma waɗannan za su dawo cikin garin madina da suka dawo annabi ya zauna sai mala'ika jibril da ke ko kun zauna a eh, yato mu mala'iku kam yanzu ne ma za a fara aiki ya ce yace bani quraiza sun ci amanar ka an yi yarjejeniya sun je sun saba aka je aka taru sa'ad ibnu mu'az kabilar ne dangin ka ne haka je aka kawo shi bai da lafiya ga sunan Allah ya yarda da duk hukuncin da ka hukunta a kansu ya ce to abin da nake gani waɗannan mutane a yi layinsu kaf Wanda aka ɗaga haɓashin aga gashi to ya fara balaga a yanka shi haka aka yi nan take aka yanke su kaf wanda yake ruwaito wannan hadisin ɗan sahabi daga baya yake cewa shi kanshi an ɗaga haɓashi da ba a ga komai ba ne aka ƙyale shi mana shi ma da tuni sarkin fayar musulmi ya bi ta kanshi to kun ga anan abin da nake cewa ashe abu na farko shine ne dan ka samu wata gwamnati ba ta musulunci ba ko wata sarauta da ba ta musulunci ba inda kake ba za ka ce kenan a fara yaƙi a'a kai abin da ake so tukuna ka samu ina ne mustaqar ɗinka ina ne za ka tabbata ka zauna dafa'an hankalin ya kwanta ka fara yin addini domin bari ku ji shi musulunci ba da yaƙi ake yaɗa shi ba da da'awa ake yaɗa shi in dai musulunci zai zauna lafiya eh to shi kenan ba sauran yaƙi kuma to idan aka zauna lafiya ɗin ne zai fara yaɗuwa da ya fara yaɗuwa to waɗanda ba su yarda ba su ce a ta da hankali to haka ta da hankali shine sai Allah ya ce ku tashi ku bubbuge su ku yi maganin su to in kuka bubbuge su kuka yi maganin su sai ku dawo sai ku ci gaba da yin musulunci saboda dama ba yaƙi ne kayan kayan musulunci ba ƙur'ani da hadisi evangelism ma'ana ya haɗa su da shigar da su cikin mutane shi ne musulunci duk kafircinka in baka ce a daina musulunci ba ba za a ce dole kai kuma kai ba amma bari ku ji kun san hikimar ita ce in dai ba za ka yi musulunci katsalandan ba to musulunci ko zai je ko ina domin yana daidai da fitra ne yana daidai da tunani ne duk inda ya je kawai za a karba a wannan ne musulunci ne eh, muna so wannan ne musulunci ne muna so shi yasa da suke rubutawa cewa musulunci ya yaɗu ne da ƙarfin takobi ya ke ba su ansa cewa a ƙarya ne musulunci da da'awa ya yaɗu. amma musulunci yana tafa da ƙur'ani da takobi a rataye a buɗe ƙur'ani a karanta maka idan ka ce ba za a buɗe a karanta maka ba ba ka so sai a ce ba komai to in ka ce ba za a yi wa kowa ba sai a ce a baka isa ba to shi ne sai a zaro takobi ashe kaga ba da ƙarfin musulunci ya ba ya yaɗu ne ta hanyar bayani dalili akan haka shine da da karfin musulunci da da karfin takobi yaɗu a iraki da kuwait da lebanon da Siriya, da duk waɗannan ƙasashe na laraba kaf in ka cire makka da madina kaf ba inda ba kirista a yau balarabe ɗan asalin ƙasar a nan aka haifi uban uban shi tun kafin musulunci kuma ya taso yana kiristanci har yau idan da da ƙarfin takobi ne da ba za a sami kirista ko ɗaya wanda zai iya tuna tarihinsu a kiristiyaniti ya kai shekara dubu ba amma ba da ƙarfin haka ba ne zo. kenan waɗanda aka yaƙa an yaƙe su ne don sun yaƙi musulunci to mu dawo maganar da muke yi idan ka samu kanka a duk inda yake ba khilafa ce ta musulunci ba ka ga maganar mubaya'a bata taso ba to maganar mubaya'a bata taso ba eh to haka kuma maganar cewa za ka yaƙe su bata taso ba kenan za ka rayu ne a wurin ba ruwanka da su su ma in sun ga dama ba ruwansu da kai to shi kenan sai ka ci gaba da yaɗa musulunci ba ka da matsala da kowa amma ba za ka ce muna yin musulunci ana sarauta kafirci a garin nan a'a ku ci gaba da yin musuluncin da kanta za ta rukushe sarauta kafirci idan kuma ta ji tsoron rushewa saboda musulunci na yaduwa ta taso za ta faɗa da ku to sai ku yaƙe ta wannan shine tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ku karanta zabi ma'ad wannan shine tarihin ainihin dukkanin salihai da suka zo suka fara jihadi karanta bayanin wujudul hijira na ɗan fodiyo kawai abin da suke fassara mana a ƙasar nan ɗan hudu ya zo ne kawai ya zara takobin shi ta kashe sarakunan hausawa yana baiwa ƴan uwan shi fulani tuta yana dasa su yana wucewa ba haka tarihin ya faru ba ba haka tarihin ya faru ba tarihin ya faru ne ɗan hudu da'awa ike wa'azi yake yaɗawa ike sai aka yi fatawa cewa ya daina in bai daina ba a kashe shi a kashe zuriya a kashe kowa nashi shi sai ce mu tashi mu kare kanmu Bello wanda yake ne babban malamin tarihin gidan ya ce da muka gama sai shehu ya ce shi kenan dama mu ba yaƙi muka zo yi ba da'awa muka zo yi aka hana mu tunda mun kwantar da fitina ƙasa ta zauna lafiya a ci gaba karanta faƙul mai so fi tarihi biladi tukuro jama'a waɗannan tarihin wallahi rashin sanin shi shi ya kai mu fauda da muka samu kanmu a Najeriya da a duk duniya gaba ɗaya shi ne kawai abin da matasa in ya ja aya sai ce ga wannan ayar Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitina jama'a wata fitina ta wuce kafirci a ce babu yace ku miƙe shikenan ba fitina da ta wuce kafirci gaskiya ne amma yaya musulunci yake wato musulunci gaskiyar shi ta kai yadda ko baya tsoron duk wata ƙarya kuma baya tsoron duk wani makirci amma aka tashi za a hana ku da ƙarfin tsiya sai ku yi amfani da ƙarfin tsiya ku tura gaba amma wai kuna da awa ane muku makirci ana faɗin kaza ane muku raddi ana rubuce rubuce ana kaza ba ruwanku za ku ci gaba da awan ne wannan abin da ake yana ƙara haskaka da awa ne ina fatan Allah ya sa mu yi wa an ɗannan abubuwan kyakkyawa fahimta amma don Allah ka je ka karanta zabi ma'ad a babin jihadin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga menene maratibul jihad din tukuna wannan zai baka kyakkyawar fahimtar cewa ashe a yau an bata amma fa ayoyi ake karantawa hadisai ake karanta amma an fata. saboda ne an rabu da tafarkin wanda Allah ya wakilta ya fassara ayoyi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda haka musulmi duk inda ya samu kansa a ƙarƙashin wata sarauta ko wani mulki sai ci gaba da yin musulunci shi in an hana shi da ƙarfin tsiya ya amfani da ƙarfin tsiya ya fighting back nan ma da sharaɗi sai in ya ga cewa yana da ƙarfin da zai iya fighting back idan ba shi da wannan ƙarfin fa sai yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sai a yi hijira shirin hijira ita ce kaucewa in ka kauce shi kenan sai ka tafi inda za ka haɗa ƙarfi ka je ka yi musulunci in sun ci gaba da tsogalarka sai ka taho ku tuna fa annabi ba zuwa ya yi ƙarfi ya dawo ya rama abin da aka yi ba ba abin da ya karkar karkar wannan kuskura shi ta yara buga da su ne shi kenan tun da na samun da zan zauna ku je san ku ta kafircin ku mutanen makka amma bari in shigo in in yi ibada da ya shigo ibada kuma sai aka ce ba zai yiwu ba ya ce ba komai ka duba tun da ba waƙin aka zo ba aka ce ba zai yi ibadar ba ya ce ba komai ya koma be ya koma ya sake shi kenan sai kuma wani sababi sai gashi su da kansu sun taho tsogala shi ne aka zo aka badar aka zo aka yi shi kenan al'amura kuma suka faru al'amura shi kenan sai suka ɗauki wani dimension daban da ka ina fatan don girman Allah duk wani wanda ya karanta wata aya kowace iri ce to kai ya fitar da hukuncin da ke ciki sai ya duba a munasabar da ayar take magana menene tarihin annabi ya yake wannan shi salafiyancin wannan shi ne yake nufin a duniya shi yake nufin a Najeriya shi yake nufin a ko'ina barna take faruwa kuma a ta ɗibo ayoyi in aka ɗibo ayoyin aka ce maka ba ma'anarsu ba kenan sai ka ce mutum ya kafircewa ayoyi ya ba malamin gwamnati ko ya abin nan asalin manhajiya salafiya ita ce take nufi ku kiyaye ku kiyaye jama'a menene sa boris yake fashewa shi ne in babu greece to wannan greece din in yi misil haka da haka sai ka ce a ga boris lafiya lau a eh, ga ayoyi da hadisai to ne rage sai a ce to fassara su fa fassara ba fassara daga hausa zuwa larabci ko daga larabci a'a ma'ana saƙon da ka fahimta a ciki ya yi daidai da yadda rayuwa annabi take in ba haka ba ne ƙarya ne ka ka ɓata kuma ba ka da bambanci da kafiri da zai shiga wuta saboda baka aiki da qur'ani ba gaba ɗaya domin idan qur'ani ya ce wa aqimus salata kullum ka tashi kana ta addu'a har ka mutu da nufin cewa ai as-salatu addu'a in ka mutu ina ba ka amma a ce wakka da me kai aiki na qur'ani Allah ya kiyaye to wajibi ne duk inda musulmi suke siya haƙuri da mai sarautar min quraishi na daga ƙuranshawa ma kana min zauri duk irin abin da ya kasance yana aikatawa na zalunci kowane iri ya sace kuɗi ya sha giya ya yi zina ya kashe talakawa duk abin da zai wajibi ne sai musulmi sai su yi haƙuri awa adlin ko kuma ainihin wato adalci don akwai adalcin da in ya kai adalci kuma sai wani musulmin ya ga cewa gaskiya saboda Allah shi an takura haƙƙin shi to dole ya haƙuri ma'anar wannan haƙuri ne kada ya yi ƙayar baya kada ya tada tarzoma ma a kama salata min aljuma'i jumai wal a'yad matukar wannan sarki ko shugaba na tsaye da sallolin juma an gane sallolin juma'o'i sallar juma'a to jam'i ne wal a'yad da idoji matuƙar. yana sallar jam'i juma'a matuƙar yana sallar idi wal jihad ma'ahum nan kuma yin jihadi tare da su mana in suka fito za su tafi jihadin kafirai mabin tabbatacce ne ila yawmin qiyama har zuwa ranar alkiyama mun bayan gushewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an samu irin waɗannan a imatul jawr din wanda shi kanshi bai taɓa ganin su ba haka ya faɗa bai taɓa ganin su ba domin ne a zamanin annabi annabi ga wani sarki musulmi azzalimi ba to daga baya ta ka za ka same su ga sunan musulmi ga su azzalimai sallar za su fito su yi amma salawatu khams galibin su suna jinkirta ta karanta ainihin muwatta hadisin ta na farko amma tattare da haka in aka ce jihadi fa sai su fito za su je kare musulunci ko za su je ɗaukaka musulunci to sai ka bi su domin mai kawo mu baya'a ne wal jihadi ma'ahum mabin ma'anan mabin shi ne tabbatacce yana nan ila yawmul har zuwa ranar alkiyama shi a ƙasa malam yake cewa hadha mazhabu ahli sunnati wal jama'a wannan ita ce aqidar ahli sunna da jama'a wannan shi ne mazhabin da yawancin mutane nan tambaya kai yanzu wani mazhabi kake bi sai ce malikiya a malikiya reshen reshe ce ai kawai tana kan mazhabi ne na ahalin sunna wani iri shi ke nan wal jama'a su ne in ka tara za ka ce salafiyu to menene mazhabin su shine duk abin da ya tabbata qur'ani da hadisi daga magabata ku kiyaye shine suke ɗauka. haka wannan shine aqida ahli sunna wal jamaa wa alayhi qamatil adilla kuma akan wannan dalilai suka tsayu wa khalafa fi zalika al khawarij war rawafid ba da khawarij da rafida wato in shi'a masu zagin sahabbai su sun saba wannan ku duba da kyau tun da kake ba za ka taɓa ganin ɗan shi'a ya zauna lafiya da kowane irin mai mulki ba ku kiyaye amma munan yanzu abin da ake ce mana fa kowane iri ne mu neman mai zaman lafiya da haƙuri amma su a tasu aƙidar fa babu zaman lafiya tsakaninsu da duk wani mai mulki wanda ba su yarda da shi ba haka hawari to rawatib ina son ku kiyaye rawatib su akwai nuna na magana a su ta maganganu a su ta maganganu munana su kuwa kawarin fa maganar su kaɗan suke su kisa ne su jini suke zubarwa wannan shi ne fasil tsakanin khawarij da rafidi a wajen irin wannan rafidi yana da munanan magana masu cika baki amma yana da mugun tsoro khawarij yana da maganganu kaɗan amma da baƙar zuciya wadda take ta farfasa sai kisa haka suke har abada kuma yanzu da abubuwa ke faruwa a Najeriya kowa ya ga abubuwan gasu nan karara ba ka bukatar sai an jawo nasoshi masu yawa amma karanta littafin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya yake cewa fa dhahaba al-khawarij ila wujud al-khuruj ala al-a'imma idza zalamu wa jaru khawarijawa suka tafi akan wajibi ne a ainihin yi fito na fito wajibi ne suka ce wajibi ayi fito na fito da ainihin shugabanni waɗanda idan suka yi zalunci ko kuma suka ainihin wato tauye haƙƙin wani wata biya ahun fi zalikal mu'tazila mu'tazilawa ma sai suka bi su akan haka su ne ƴan ƙalaƙato ƴan tatsiri. yanzu kana iya fahimta haka ko baka iya fahimta haka a Nigerian context ka gani su ma haka sai su ce eh, a fito a yi yaƙi kaza kaza amma ba. to su kuma rawatib fa fa zahabat ila annahu la tajuzu salah su ka suka tafi akan cewa sallah ma bata halarta ba illa khalfal imamil al sai a bayan shugaba wanda yake ainihin ma'asumi indahum wa aftalul jihada dan haka suka ce jihadi ya ɓaci babu sauran jihadi hatta ya kharuja imamuhum har sai limamin su ya fito shine al-imam al-mahdi al na haka maganar sallar jam'i maganar mubaya'a maganar aje jihadi ma ko da su su shirya su je jihadin ba ta taso ba yasa ran nan sale zari yana wata magana bai san cewa akwai waɗanda kansu ya waye sun san mazhabin shi'a a Najeriya ba yana faɗi ne don ya ruɗi musulmin ƙasar jahilai da kuma shugabannin ƙasar cewa tun da ake rikicin addini ba taɓa ganin su 'yan shi'a sun fito ba. na'am leshi ne na wancan aqida gaskiya ne duk hatsaniyan nan da ake ba sa shiga ko ɗaya ba sa shiga domin ne domin abin da suka ɗauka in dai za a yi ne don musulunci to sai da imam almuntazar to imam almuntazar bai fito ba sannan ka je ka ga ina ne ɗan shi'a suke yin sallar juma'a a matsayin wannan masallaci nasu ne babu ina ne suka je suke sallar juma'a a matsayin sun zo sallar juma'a babu sai sale gari a nan sai yake faɗin cewa su fa zanga-zanga da suke ba addini ba ce a nan ma bai san cewa mun fahimci me yake ne ce ba addini ba ce amma suna amfani da ita ne wajen bayyana ra'ayoyinsu da manufofinsu masha Allahu to abin da ke kai 'yan shi'a masallatan juma'a ke ba sallah ce take kai su ba idan ba a ce ɗan shi'a in ya san ya zo masallaci ba za a bar shi wa'azi ba ba zai tashi zaga zanga ba gobe ba zai zo ba na haka ba ka taɓa ganin ɗan shi'a a masallacin juma'an yan izala ba saboda kar ta san kar ne in za ka yi wa ɗan izala rashin kunya ya tuka in dai wannan tsiwace da tsaurin ido da zafin kai don shi limamin anguwarsu ma ya kafirta sannan ya taho inda ka gani ko kun fahimta sai da haka tun da kake baka taɓa ganin su sun je masallaci na yan izala sun ce sun zo sallah ba su ba sallah ce take kai su ba a'a za su je su samu damar yin waɗannan wa'azozi nasu da suke cewa sa'annan kuma suna so su je su samu damar in an tashi su sa lasifika suna wannan hayaniya ba a irin wannan a masallacin izala duk abin da ba ya nashi ba ma'ana duk abin da masu masallacin ba su yadda ba to ko ubanka ne sarkin garin ba za ka yi ba a masallacin izala ya san wannan na haka yan shi'a ba za ku taɓa ganin sun ba amma masallatan sarakunan gargajiya masallatan yan ɗariƙa waɗannan masallatai ne na al'umma za ka je kana zagin uban sarkin yana zaune shi ganin masallacin sarki in fada sun tare za su yi magana sai sarki ke ku tsale ko sun yi magana ba za ta yi amfani ba su dama su suke in aka zo a yi hatsaniyar mako mai zuwa sai su sake dawowa masallacin nan tudun wada da kuke cewa anguwar ɗan dutse ne ko kan dutse nan eh anguwar dan dutse nan suka fara zuwa da makarori a garin nan makara suke zuwa da ita menene a ciki barandami da gariyo saboda ne sun zo wa'azi wata juma'a an hana su shine suka sake zuwa ana fitowa suka daddatsi iyayensu da haka ina son ku gane wajibi ne malaman ahlus suna su zurfin karatu a cikin mazhabobi na 'yan shi'a dan su rinka gane maganganun da suke faɗi ne suke nufi yanzu shi salo yana faɗin waɗannan maganganun ne yana ƙara tabbajin cewa su ba su taɓa fitowa rikici ba da duk ɓangarorin su da waɗanda suka yarda da waɗanda ba su yarda kaza ba su ba su taɓa fitowa ba su ba sa rikici da kowa su ba sa kaza duk ya gama wannan hayaniyar amma me ma'anarta shine ko da ainihin sarkin musulmi ne yau ya fito ya ce hayya alal jihad ba za su fito ba karanta ne a cikin tahrirul wasila mujalladi na biyu babin jihadi haka mujalladi na farko babin sallar juma'a a can ya ce a waɗannan zamunna jihadi yana faɗuwa saboda kasantuwar sahibu zamani bai fito ba man sahibu zaman shine al-imamul ghaib al mahadi al-mahdi al a waɗannan ju a waɗannan ce sallar juma'a tana faɗuwa akan a ayan akan ɗaiɗaikun mutane ba don kuma ba saboda ainihin wato babu isahibu zaman da haka da jihadi da sallar juma'a ku kiyaye da sallar jam'i waɗannan abubuwa dukkaninsu suna faɗuwa har sai lokacin da imami ya ainihin bayyana abin da suke nufi shine limamin su na goma sha biyu to kun ga inda suke da alaka kenan da khawarij khawarij su abin da suke cewa idan shugaba ya zalunci a fito a yaƙe shi ‘yan shi'a abin da suke cewa in ma an yi mishi mubaya'a a janye ainihin mubaya'a shi ya sa daga abubuwan da suke faruwa har zuwa ranar laraba ko alhamis da ta gabata za ka gane cewa saddam namiji ne yanzu ƙasa mai kwama cala irin iraki ya biya iya danne ta aka zauna lafiya aka zauna lafiya shiru yanzu ka ji ƙasar yan shi'a ne suke shugabanci eh amma har yanzu ta ƙi zama lafiya turawan sun gama hallaka duk wanda za su hallaka wanda ba nasu ba wanda ba sa so amma yanzu ƙasar tana neman tafi da rikicewa ina labarin su da sada kana jin labarin su sun koma sun zama ‘yan tawaye ne yanzu. Me yasa tare da cewa maliki ɗin ɗan shi'a ne, amma baya musu yadda suke so. Wannan shi ne abin da saɓawa aƙidar salaf take haifarwa shi ne in an bi tasu ɗin ta salaf za a zauna ba daɗi amma ana zaune lafiya yanzu najeriya ba ta da daɗi a shekarun baya amma ana zaune lafiya yanzu kuma fa ba daɗi ba zaman lafiya inda an yi haƙuri da manhajiya irin ta salaf za a ci gaba ba daɗi ɗin amma ana zaune lafiya shine kana da naira ashirin za ka fito mai ci ya zuba maka a yanko maka biredi ɗan siriri ka lashe ruwan bai tsare ba biredin ya tsare haka to yanzu za ka naira ashirin ɗin ma ka san da za ka same ka ba in ma kana da ita kafin a fara yaƙi in ka fito babu mai tun <laughs> haka haka abin yake saboda haka hakuri da abin da malaman salaf ɗin suke faɗi shine daidai amma galibin abin da yake faruwa zafin kai ne sai mutum ya ga cewa ana zaluncin bayan ga ayoyi sun ce kaza ga hadisai sun ce kaza sai ya zama ƙoƙarin maganin zaluncin abin da zai haifar shine ainihin abin da ya fi zaluncin kuma malam yake cewa unzuru sunna ibn abi asim abu da littafin a sunna ta ibn abi asim mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da casa'in da ɗaya zuwa ɗari biyar da sha hudu da sharh usul i'tiqadi ahli sunna ka'i juz'i na farko shafi na ɗari da sittin zuwa ɗari da sittin da ɗaya da shafi na ɗari da sittin da bakwai zuwa ɗari da sittin da takwas da alfatawa ta ibn taymiya mujalladi na 28 shafi na 506 zuwa 508 da sharhu tahawiyya a cikin mujalladi na farko na biyu shafi na 540 zuwa 544 da shafi na 545 zuwa da aha shafi na 555 kuma ainihin wato shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai da makalatul islamiyuna shafi na hamsin da takwas da shafi na ɗari da ashirin da biyar da shafi na ɗari hudu da hamsin da shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu da shafi na ɗari hudu da sittin da shida da shafi na ɗari hudu da ainihin wato sittin da bakwai da alfarku bainal firak wannan littafin galibi ɗalibai ba su iya faɗin sunan shi daidai alfarku bainal firaqi na tsammani da musta الفرق بين الفرق الفرق بين الفرق الفرق وتضمن كيف كان كنجوين الدين قال عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي الاسراخي فاشي وانا متافن جماعة كما متافن ابن حزم الفصل في الملل والاهواء والنحل لكما منني الفصل والنحل لانها شهر ستاني na'am wannan littafin alfarku bainal firak wato sunan littafin ne nake so a iya faɗi saboda za ka ga an sa fa'un ra'un baina fa'un qafun ra to wani sai ce alfarku bainal farq alfarku bainal firaqi wato alfarku bambancewa tsakanin firak na fata an gane ga littafin makalatul islamiyina wa ikhtilaful musallina al-imamu abul hasan al-ash'ari wannan littafin na ɗaya na aƙida ne na biyu kuma yana bayyana ainihin wato ƙungiyoyi gashi yace ikhtilafuhum fi ru'yatillahi ta'ala bil absar wa ikhtalafu fi ru'yatillah al ikhtilafu fi jawaz ru'yatihi ta'ala bil absar ashina to irin irin waɗannan tafai Ah, ga sunan malam na faɗi tun da muna da su jama'a wajibi ne in ya faɗi ɗin to a koma a je a karanta don a sani ba sai ran da ka zama malami ruwa ya ƙare maka sannan kuma ka zo kana ainihin wutsul wutsul Allah kyauta na malam to ina ne za mu tashi daidai wurin ne ma ko a mun wuce wurin to to kun ji wannan mas'alar jama'a sai ce salatu fil jama'a haka nan kuma yin sallah a cikin jama'a haisu na balaha a inda ake wa sallar kira wajibin yin haka ɗin wajibi ne idza lam yakun udhrun mani'un idan ya zama ainihin wato babu wani uzuri da zai hana wato kenan wannan bayanin in kun natsu da kyau yana nuna ne sallar jam'i ta kasu kashi biyu akwai inda ake jam'i ba a kiransa akwai inda kuma ake jam'i ana kira to inda ake jam'i ana kira nan ne wurin jam'i na tara jama'a domin nan ne ake kiran jama'a su taho jama'a su taho amma misali ka ware a cikin gidanka ne kake sallah kai da matanka da ‘ya'yanka, wannan ba ita ce sallar jam'in da ake cewa musulmi ya je ba. an fahimta a'a kaware a cikin kasuwarku a wani shago nan kuke sallah iku iku ba wannan wurin da ake cewa ba ina ne masjidul jama'a to nan ne ake cewa don nan ne ake kiran sallah hayya ala sala hayya ala kowa ya taho da yake nan wajibi ne a irin wannan wurin za ka yi sallah don ina son ku gane wannan hai ko kuma wani abu da zai hana idza lam yakun udhrun mani'un in ya zama babu wani uzuri wanda zai hana zuwa sallar to inda uzuri fa to uzurin nan ba kai ne za ka faɗi uzurin ba shari'a ce take da ‘yancin da za ta faɗi uzurin su ne ranar muka zauna muka tattauna a tafsirin ƙurtubi da muke na daga cikin uzurin akwai rashin lafiya na daga cikin uzurin akwai halin tafiya ko kasantuwar mace ce ko kuma menene na hudu a hadisi ne zo sahihi ko hasan akan haka abubuwa guda hudu rashin lafiya matantaka tafiya ko me hadisi ne zo sahihi akan haka ko hasan duk wannan ijtihadat ne eh eh cuta ita ce eh aha aha shine bawa mace mara lafiya matafiyi amma shi ma wanda ya faɗi bautan bai ci ba fa don a tsorace faɗa Shi ne ba ilimi ba ne kawai canke ne bauta matantaka tafiya rashin lafiya hadisi ne abu dauda da turmizi su karwaito shi da isnadi aqal ahwalihi hasan na fata an gane waɗannan na daga abin da ya zo a cikin hadisi sai kuma hadisin itbanu ɗan malik wanda shi kuma uzuri na ne na makanta da kuma ga ruwan sama an yi idan ya taho akwai makwararar ruwa da za ta hana shi sa'an nan sai malaman fiƙin suka buɗe ƙofofi na ijtihadi daga ciki suka kawo cewa tsoro tsakaninka da masallacin ana iya yin fashi da makami tsakaninka da masallacin akwai 'yan ta'adda ko wani abu makamancin haka duk sai suka yi ta kawo an ka karanta tafsirin qurtubi da ahkamul qur'an na ibn al-arabi duk za ga waɗannan abubuwa waɗannan na daga cikin uzuri da za su hana ka halartar sallar jam'i a wuri irin wannan na fata an gane ku kiyaye jama'a domin na san akwai 'yan kasuwa waɗanda ga masallaci a kasuwar babba wanda nan ne ake haɗuwa ake sallah sai su ga to ai su a ɗan wannan tsukin layin ga rumfar ƙofar rumfar wane ya ishe su su tsaya sai su tsaya suna sallar su a nan ba wannan ne inda aka yarda a je sallar jam'i ba ina fata an gane can inda yake haisu yana dalaha nan ne ake neman da ka je sallah ne. na'am na'am za a iya karɓa domin kiyasi ne suka yi sai dai kawai wanda aka kiyasin shi ya saba kawa'id na kiyasi sai a watsar yi mana hada ya dama kofar shi a buɗe take eh. Eh, kafin ya je ma an gama sallah kuma ba zai yiwu ya bar harkokin shi gaba ɗaya koma masallacin ba sai kai sallah inda ta sauƙaƙa kun ji magana da yake cewa ma'ana inda za ka je kai sallar saboda kana garin arna sai ka yi tafiya ta kusan awa nawa kafin ka je an gama sallar, in kuma ka ce to shi kenan bari ka rinka zuwa kafin wannan awannin to kenan za ka bar rayuwarka ka daina komai sai ka tare a can kenan tunda kafin ka je ka dawo awa hudu ta yi to kaga za ka tafi kenan tun sha biyu na rana to ba za ka dawo ba sai kuma ƙarfe goma na dare an tambaye ka ce kana can kana jiran sallah ne saboda in ka dawo ba zai yiwu ka koma ba Allah ya taimaka wa alaikum salam wa wanne eh ko da ya ji kiran sallar wancan hadisin na wane ne makawan nan ba zai aiki ba a nan saboda wannan matsala domin can ma da ya ce mishi in kana jin kiran sallah shi kenan ka amsa sai a zo a dubi yanzu jin kiran sallah irin wancan da irin na yanzu ɗaya ne ba ɗaya ba ne lokacin murya ce take magana amma yanzu lasifika an aka kwaɗaɗo kiran sallah yanzu a tudun wada sai ka ji shi a nan ko kun fahimta jama'a kiran sallah a tudun wada sai ka ji shi a nan wata speaker in ka ji ta ka bi ta sai ka ga ka kai awa ɗaya kafin ka je gurin eh ko kuwa kaga wannan ma sai an duba cewar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan makahu ibnu ummi maktumin hal tasma'u nida qala na'am fa qala fa'ajib sai ka amsa kaifa yajibu idza kana بمثل هذه المسافة وعليكم السلام ورحمة الله Eh. ya halatta amma abin da ake cewa uzuri ne ya tare kuɗin ko kuwa kawai ganin cewa ai yawan ku ya kai ku yi jam'i in yawan ku ya kai ku yi jam'i ne hujja ba hujja ba ne amma wani uzurin ne ya tare ku a gidan za ku yi sallah to wannan za ku kira sallah da ga su Aisha suna sallah a cikin gida suna me suna kira mata sallah din ma'ana don waɗanda ke kusa a faɗakar da su malam a ƙasa yake cewa hazihil mas'ala ita wannan mas'ala wujubu salati jama'atan fiha salasatu aqwamin lil ulama wato mas'alan nan ta wajabcin sallah a jama'a to akwai maganganu guda uku da malamai suka yi alqaulul awwal magana farko alqaulu bil wujubi ala al a'yan bayanin cewa ita sallah din wajibi ce akan kowane mutum ɗaya wato ita sallar jam'i ɗin wa huwa alladhi nassa alaihi wannan magana ita ce ibnu taymiya ya kawo ta ƙarara, a nan da yake magana a sama wa ila hadha dhahaba ata ibn abi rabah da wannan magana al-imam ata ibn abi rabah ya tafi wa ila hadha al وإلى هذا القول ذهب عطاء بن أبي رباح al'imama Aba ibn Abi Rabah ya tafi akan wannan wal al-Basri da al-Hassan al-Basri wa Abu Amr al-Auza'i wa Abu Saurin. waɗannan malaman duk sun tafi akan haka wal imamu Ahmad da kuma imamu Ahmad fi zahiri mazhabihi ga abin da yake zahiri ne na mazhabin kenan akwai wata fatawar wadda ita bata gama bayyana ba shi yasa al-imamu Ibn Qudama Shi ne babban malamin da ya yi sharhin mazhabin imamu ahmad ga littattafan shi kaf muna da su a kantaccen jama'a littattafan da ya rubuta kusan littattafai ne nau'i biyar ko waɗanne ya yi su domin sharhi ne game da fito da menene imamu ahmad yake nufi kamar yadda imamun nawawi shi ne babban malami da al'imamun rafi'i waɗanda ke ƙoƙarin fassara menene imamun shafi'i ke nufi na fata an gane haƙi shi yana ƙoƙarin kawo hujjoji ne ga shafi'i su akwai bambancin aikinsu maganar da imamin shafi'i ya shi nawa yana ƙoƙarin ya fito da ita ne ya bayyana wajihinta shi kuma haƙi yana ƙoƙarin ya kawo mata hujja ne da zai nuna ga dalilin ba wai son zuciya ba ne ina fata an gane Malam yake cewa wa nassa alaihi shafi'i fi ba'd aqwalihi al-imam shafi a wasu daga cikin maganganun shi kararama ya fito ya faɗi cewa sallar jam'i wajibi ne akan kowane mutum ɗaya وابن خزيمة da الإمام ابن خزيمة وابن المنذر دا الإمام أبو بكر ابن المنذر وابن حبان دا الإمام ابن حبان وداود الظاهري دا الإمام داود الظاهري وتبعه على ذلك ابن حزم ابن حزم كما يأينه واتو بداود أكن هكا وهو قول الإمام البخاري وأن مجانا إتتي إمام البخاري شما يفدي ونص عليه التهانو آه تهانوي التهانوي يأينه كاو نص تكرر من الحنفية cewa daga cikin mabiya mazhabin hanafiya wannan ita ce maganarsu ina son mu tsaya mu fahimci menene wannan maganar ne da waɗannan manyan malamai suke a kai Shi ne sallar jam'i wajibi ce a na wajibi ce a kanka wajibi ce a kan wani kenan wannan wajabcin ba wajabci ne na kifaya ba in wasu suka zo wasu si zaman su a gida a'a abin da waɗannan malaman ke cewa kowane mutum ɗai ɗai ɗai ɗai kowa sai ya fito idan duka mutanen unguwar suka fito mutum ɗaya bai fito ba yayi laifi ma'anar magana kenan shine wujubul ainiya din wa hadha huwa alladhi rajjahahu shaykhul islam watilmizihu. wannan ita ce maganar da ibnu taymiya ya karkata akanta da shi da almajirin shi wa anna al-adilla ta'buduhu kuma wa tilmizuhu ibn al da almajirinshi shi ibn wa annal adillata ta'buduhu wannan kuma magana ita ce dalilai ke karfafa wa aidan al-hafiz ibn hajar fil fath haka nan ibn hajar ma a cikin fathul bari wannan magana ya karkata akai ورجع هذا القول من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن ابن عبد الله بن باز babban malami bin baz ma a kan ta yake a wannan zamani Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin da malam Usaimin rahimahumallahu Allah ya gafarta musu mana wannan rubutun ya yi nema bayan sun mutu kenan kun ga wannan rubutun gaba ɗaya bai kai shekara goma ba kenan a zahiri na fata an gani. alƙawli sani magana ta biyu annaha fardu kifaya ita sallar jam'i fardu kifaya ce ita ce magana ta biyu wa huwa rajihu fi mazhabi shafi'i wannan magana ita ce fi karfi ko aka karkata a kanta a mazhabin shafi'i wa qawlu ashabi malik haka kuma ita ce maganar da wasu daga cikin mabiya imam malik suka yi wa fi mazhabi ahmad kuma wannan magana ce wadda akwai ta a cikin mazhabin imam ahmad wa qala bihi kathirun min al-hanafiyya kuma da yawa malaman hanafiya sun yi fatawa da wannan ورجع هذا القول الإمام النووي wannan maganar ya karkata a kanta. saboda kun ji a can baya ita ce rajiha a mazhabin Imam Shafi shi kuwa nawawi kamar mujtahidi ne na mutu-akhirin mazhab daga cikin waɗanda suka zo a baya a mazhabin gaskiya ba a samu kamar nawawi da rafi'i ba waɗanda suka zauna suka yi mazhabin kyakkyawan karatu kuma suka zo suka yi ƙoƙarin sharhi da yaɗa ainihin mazhabin maganar ita ma mu tsaya mu fahimce ta me take cewa sallar jam'i ba wajiba ba ce kowa ya je wasu suka je to ta faɗi a kan waɗanda ba su je ba alƙaunin salis magana ta biyu an na hasu natin mu'akkada magana ta uku alƙaunin salis magana ta uku an na hasu natin mu'akkada cewa ita sunna ce mai ƙarfi wa zakara shekul islam islam ya faɗi cewa anna hadha alqawla huwa al-ma'ruf an ashabi abi hanifa almajirai ko mabiyan abu hanifa wannan fatawar ita aka fi sani a wurinsu wa aksari ashabi malik kuma ita ce ta fi shahara wato ita ce fatawar mafi yawancin yan malikiya ko altafan fiƙi malikiya galibi ita suka fi karkata a kai cewa sunna ce mu'akkada wa kasirin min ashabi shafi'i haka kuma da yawa daga cikin ainihin wato almajiran shafi'i wa yuzkar kuma an ambaci cewa riwayatan am ahmada cewa wannan an samo ta a matsayin riwaya daga imamu ainihin ahmad Ba zakara ibn al-qayyim annahu madhhab al-hanafiyya wal malikiyya ibn al-qayyim ma ya ambaci cewa wannan ita ce mazhabar malikiya da hanafiya wa annahum yu'assimuna man tarakaha suna cewa duk wanda ainihin bai je ta ba yayi zunubi wa yusahihuna salata dunaha amma kuma suna cewa sallah tana inganta ba tare da ita ba wato in kai kai kadai din sallah ta yi amma kuma kana da zunubi sallah ta yi kana da zunubi to me yiwa an baka san fiqh ba sai ka ce to an yi tufka da warwara wallahi ina jiwa tsoron ahlus sunna ba su karanta fiqh ba domin rashin karatun fiqhu shi ke hana fahimtar magana malaman fiqhu yanzu misali haka ce idan baka je ba ka yi zunubi amma sallah ta yi sai wani ya ce to ai wannan rudani ne ba wani rudani in ka fahimci me suke cewa sallar ita ta jama'a abin da suke cewa ba farilla ba ce ba wajiba ba ce don akwai bambanci tsakanin farilla da wajiba a wurinsu to ce sunna ce mai ƙarfi ita ce yayar sunna ce mustahabbiya to in baka aikata ba to kana da zunubi na rashin aikatawa amma ba ta da alaƙa game da karɓa ko ingancin wannan sallah don haka sallar ta yi amma kana da zunubi shi kenan abin da suke faɗi kenan to shine sai malam yake cewa وذكر أن الخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة shi ainihin wato Ibn al ya ambaci cewa saɓanin da ke tsakaninsu da waɗanda suka ce wajiba ce saɓani ne lafzi kun gani saɓani ne lafzi na sha faɗa muku cewa hanafiya shafi'iyya hanabila in suka ce wajibi suna nufin abin da yake dole sai dai yana ƙasa da abin da yake rukuni ko sharaɗi to wannan abin da suke kira wajibi shine malikiya suke kira sunna mu'akkada to abin da malam ibn al yake cewa tsakanin masu cewa sunna mu'akkada da masu cewa wajiba eh yace saɓani ne lafzi kawai wannan maganar na san sanda na fara warware ta daga lokacin da na ji wani ya fito a Kaduna yana sukar albani Nasiruddin al-Albani a cikin littafin shi talhis na sifatu sala a lokacin ni kuma na karance littafin a cikin kasar shida sai ji yana zargin albani yana cewa tahiya wajiba ce ya ce to aina aka taɓa jin cewa tahiya farilla ce sai na ce a albani bai ce tahiya farilla ba cewa ya wajiba sai ce a to ai wajibin da farin ladi ɗaya ne sai na ce to ka gani da ka natsu har a lokacin in kun saurari wata lacca tawa da ne a arewa house nake cewa wanda duk ya karanta littafan albanin bai fahimta ba na lamunce zo in yi mishi bayani kafin ya je ya shirme yawwa ya taso cikin waɗannan mutane ne waɗanda abin da yake sha'a abin da ya yaɗu a wurinsu shine in suka ce kaza rukuni to suna nufin farilla in suka ce kaza wajibi to suna nufin sunna mu'akkada sai na cewa shi malamin kai a wurin ka ta hiya mai ce ce sunna ce mu'akkada na ce ita ce albani ya faɗi ya ce a'a cewa wajibi na ce eh wajibi a istilahin ka amma shi a istilahin shi abin da yake nufi da wajibi ba ɗaya bane da abin da yake nufi rukuni sai ce ya ruɗe na ce dole ne ka ruɗe na ɗaya baka yi usulul fiqh ba da sai in bambance maka tsakanin sharaɗi rukuni farilla wajibi sunna mu'akkada waɗannan abubuwa ne waɗanda suna da kama da juna in aka ce sharaɗi abin da yake farilla tilas dole a yi shi kafin a shiga wani abu na ibada kamar alwala tsarki sai a ce sharaɗi ma'anar sharaɗi alama wa qad jaa ashratuha dan haka alamar mutum zai yi sallah sai a ga yana alwala da haka alwala sharaɗi ce ta ainihin sallah to amma wajibi ce amma kafin ne kafin a fara sallah sannan farilla da rukuni su kuma ma'anarsu ɗaya kawai ma'anarsu ɗaya to da wajibi da sunna mu'akkada ma'anarsu ɗaya amma ahnaf shafi'iyya hanabila sai su ce tahiya wajibi ce amma sai malikiya sai su ce tahiya sunna ce mu'akkada duk ɗaya ne <coughs> a lokacin da wannan za su ce sallar wutiri wajiba ce sai wannan ya ce sallar wutiri sunna ce mu'akkada duk ɗaya ne shine ibn al yake bayyana cewa saɓanin da ke tsakanin masu cewa wajiba da waɗanda suke cewa abin nan sunna mu'akkada ya ce ah, innaha wajiba lafzi wa zalika annahum na tarika sunan al-mu'akkada saboda su ma suna cewa wanda di ya bar sunna mai ƙarfi to yana yin laifi وقد Sa'ad kutubul furo في بحث هذه المسألة وإيراد الأدلة عليها ومناقشة الأقوال فيها Malam ya ce haƙiƙa لتتفن furu'a wato littattafan fikihu sun faɗaɗa a wajen binciken wannan mas'ala da kuma kwararo dalilan da ke tabbatar da ita da kuma tattauna maganganu a kai unzur majmu sharh al-muhazzab ka duba littafin al-majmu sharh al-muhazzab wannan littafin almuhazzab fa gashi can muna da shi wajen bugu uku a makarantar nan sannan akwai wani tsohon sharhi na shi fa kafin nawa wuye sharhi tsohon sharhi ne kafin nawa wuye shi yayi kuma ya kammala abin shi kaf Nawa ko bai kammala nashi ba ya zo babin ciniki a fasulin riba a nan ya rasu shi ne ya ƙarasa shi to amma da ike mafi yawancin inda ake tattauna mas'ala galibi nawa wuya kai wurin shi yasa kullum sai ka ji an ce nawa wuya faɗi a cikin almajmu'u sharhul muhazzab almajmu'u sharhul muhazzab gashi nan a makarantar na mujalladi 37 muna da shi aikin fa aiki ne jama'a yace mujalladi na hudu shafi na 76 zuwa da tara da kuma ainihin ila'us sunan na ainihin at-taha ko at Atahanawi, mujalladi na hudu shafi na ɗari da sittin da hudu zuwa ɗari da sittin da biyar sai almuguni na ibnu qudama a mujalladi na uku shafi na biyar zuwa shafi na shida Almuguni din mu gashi nan latest edition muke da shi a makarantar nan mafi sabon bugu gashi nan wanda an yi tahqiqin shi da tahrijin shi su Abdul Muhsin sun yi wannan aikin al ta ibnu hazm mujalladi na hudu ko juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da sittin da biyar zuwa ɗari biyu da saba'in da shida sai alfatawa mujalladi na ashirin da uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu zuwa ɗari biyu da arba'in an fahimta da kuma shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar kitabu sala na ibn al-qayyim ɗari biyu da hamsin da uku sai kuma kitabu sala كتاب الصلاة ابن القيم Hadis a Hadis an النجدية wato tattaruwar wasu littafai ne na hadisi na ƙasan najad da aka buga amma yanzu an ware shi an buga shi guda ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da tara zuwa ɗari biyar da tamanin da shida da kuma littafin bada'i'ul fawaid littafin ibn qayyim ne a mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da tara zuwa na ɗari da sittin da ɗaya sai madariji saliki na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da ɗaya zuwa ɗari da ashirin da biyu ibn al-qayyim yana da wata ɗabi'a wadda imam an ma yana da irinta so da dama ibn taymiya ibn al-qayyim idan yayi magana akan wata mas'ala a wannan littafi in ya koma wani littafin nashi munasaba ta kama sai sake maimaita wannan magana amma da wani salaf idan ya sake komawa wani littafin sai sake maimaita wannan magana amma da wani salan masu zuwa wurin karatun kitabul kaba'ir sun shaida haka saboda ya yi hujja da madarijin saliki mun ɗauko littafin shi dubbin nabawi mun karanta mun ɗauko kuma ainihin littafin adda'u wa dawa mun karanta maganganun za ka ji sun yi kama da juna amma kuma kowace da irin salon da take ɗauka ina fata an gane sannan sai fathul bari a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da biyar da ashirin da biyar zuwa ɗari da ashirin da tara sai risalatun fi kaifiyati salatil jama'a li sheikh abdul bin baz dimna salasa rasa'il fi sala tattaruwar wasu littafai ne guda uku na bin baz shafi na bakwai zuwa shafi na tara yanzu ku dubi wannan littafin ɗan ƙarami ne amma gashi ya hujja da shi wato gaskiya saboda Allah ba inda na ga cewa ɗaliban ilimi da malaman ilimi da yawa ba su da kan gadon adana resources sai Najeriya in ka shiga ɗakin malami ko falon malami a Saudi Arabia abin zai baka mamaki za ga ya shirya littattafai ‘yan rasa'il ya shirya su kasusuwa ya shirya su kowanne ya yi rubutu a kai da haka yana zaune in bukata ta kama sai sa hannu sai ga ya ciro kaza sai kai mamaki duk waɗannan kwantsaman littattafai kwatsam ɗan ƙanana sai ga ya zaro shi sai nuna ma in ya gama sai ga ya mai da shi galibi wannan abin babu shi a Najeriya in wata matsala ta taso aka ɗauko wani littafi aka zo aka duba aka yi nazari aka yi hujja a kan shi idan ta ƙare bayan wata biyun ka ne sai mutum ce wani abu san da ya sa shi sani wannan ne ran da ya zama malami sai dai rinka cewa a wani littafi wallahi dole ne mu mu gyara domin matsalar ita ce mu manufarmu a nan darul hadith ita ce muna son ne a koyar da waɗanda za su shiga duniyar ilimin ƙasar nan canza musu tunani saboda ana wata irin rayuwa ne rayuwa wadda yake za ta baka mamaki wace irin rayuwa ake yi sai sa an kai wani lokaci wanda so da dama ku da kanku sai na rinka gwada ku sai na gane har yanzu kuna cikin fitara ta Najeriya ba salima ba ce ku shine ka san wane eh me dalilin ka san shi kuna haɗuwa a makaranta shikenan shine kawai dalilin ka san wane e me dalili yana zuwa sayayya wurinka shikenan san ba wannan ne ake nufi a babin ilimi ba to dole ne gaskiya jama'a ku rinka tunanin menene ya dace ما لا يتوى لعل المؤلف أورد هذه المسألة هنا للرد على الرافضة الذين زعموا أن الذين زعموا أن الصلاة لا تجوز إلا خلف الإمام المعصوم عندهم me yasa ibnu taymiya ya kawo wannan mas'ala malam yace me yiwa ya kawo ta ne a nan wurin dan yi raddi ga yan shi'a waɗanda ke riya cewa sallah bata halatta ba sai a bayan limami wanda yake ainihin ma'asumi na fata an gane sallah bata halatta ba sai a bayan limami wanda yake ma'asumi to in aka ce bata halatta ba kenan yanzu duk inda kake zuwa kana sallar jam'i me kake yi kenan laifi kake yi don ba haka ba wannan mas'alar gaba ɗaya da ita da sharhinta da aka kawo duk mas'alar mai ce fiƙiu ce to me kawo ta cikin aƙida sai don ta zama fasili tsakanin ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba shine in dai ka ga kabbarta Allahu akbar yana bin sallar jam'i to ka ce ahalus sunna ne in ba haka ba fa sai ka ce taqiya shi yasa shi sala din can da kuke ji sala zariya wannan dan shi'a shekara sha biyar da ta wuce 1994 ya taɓa zuwa ya same ni a ya ce ya ji ina kafirta Khomeini saboda Khomeini ya ce limamansu sun fi annabawa na ce mishi kwarai da gaske Khomeini kafiri ne ya ce to shine ya zo yana so ya mini bayani na ce ba laifi ya mini bayani menene bayani zai kawo falsafa kaza kaza ni ce a'a ka samu ba ma hujja da falsafa akwai aya ko hadisi wadda za ta sa limani ɗaya daga cikin limaman ku sha biyu ya fi kakan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi ko ya fi mai kawo kakan shi wahayi sai ce akwai hadisi sai na ce wani hadisi ne sai ce annabi ya ce ulama ummati ka an biya bani isra'ila malaman al'umma ta kama annabawan bani isra'ila ne sai na ce wannan wato yana daga abin da kullum muke koya wa suna sunna shine natsuwa in baka natso ba za ka ci riba abu na san hadisin karya ne madadin ce karya ne sai na ce mishi ya fitar da hadisin sai ce a kamar yaya sai na ce na'am a wani littafi ne ka karanta hadisin da isnadi zuwa ga annabi sai ce a hadisin annabi ne sai na ce ba na jayayya ai kai sahabi ne ya ce a'a annabi ya gaya maka a'a wa annabi ya gaya wannan hadisin shi kuma wannan ya ruwaito har zuwa yanzu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu nan ne ya hau inda inda sai na ce kenan baka san wanda ya fitar da hadisin ba tambaya ta biyu ko hadisin ya inganta sai ce to ai ka'idojin da ku kuke inganta hadisi a halisun na sha bamban da ka'idojin da mu shi a muke ta sai na ce a'a ka'ida ta science guda ɗaya ce saboda a lokacin na san ya yi enrolling kan sha biyu yana karatu a ɓoye sai na ce mishi ƙa'ida a science idan aka yi wannan globe a japan aka yi tirken globe ɗin a Najeriya ana zuwa aka ɗauko globe ɗin aka sa zai shiga saboda ƙa'idar guda ɗaya ce ka fahimci wannan ya ce na ce don haka ƙa'ida ta inganta hadisi ƙwaya ɗaya ce duk duniya ita ce ƙa'ida ta jarhuwar ta'adil ka ji wannan sai ni ce sai ce sai na ce amsa mini tambayar hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ce to ai shi ya ce ka'idan mu da ta sai na ce to shi kenan a bar wannan tambayar haka ake a hankali ake yi ba a faniki ba hayaniya cikin malamai waye inganta hadisin sai ya hau daren daren daren sai ce mishi to ni yanzu a gurguje zan kawo maka littafai guda biyu da malamai guda biyu waɗanda suka hukunta hadisu, ka je ka duba na farko al'imamin suyuti a cikin alla'ali ulmasnu'a al-hadisul mawdu'a ya raunata wannan hadisin na biyu al'imamu ibn al-jauzi na ce mishi ibn al-jauzi ya shekara yanzu fiye da ɗari takwas da rasuwa suyuɗi fiye da shekara ɗari biyar ibn al-jauzi a cikin littafin shi al-mawdu'atul kubra na ce a wannan zamanin kuma Muhammad Nasiru Al-Albani a cikin littafin shi silsilatul ahadith da'ifa da gangan na kawo wannan saboda na san zan dan bude mai kofar magana na ce a wannan zamanin kuma Muhammad Nasiru Al-Albani ya ainihin tabbatar da cewa hadisin batil ne a cikin littafin silsilatul ahadith da'ifa a mujalladi na farko sai ce eh to ka gani yanzu yaushe za a ɗauki magana Albani sai ni ce a'a ba magana albani ba ce magana albani na jingina maka ne saboda in biye wa aƙidarka na ce a aƙidarka ba a hujja da maganar limamin da ya mutu haka ne ce haka ne na ce ibn jauzi ya rasu shekara ɗari takwas suyuɗi ya rasu ɗari biyar albani yana nan da ran shi ƙarshen magana kenan gaba ɗaya sai rasa me zai ce shi ne sai ni ce mishi wannan 1994 muka yi mun yi sallah a zahar ni ne limanci a masallacin alhaji duwa yana nan a masallacin a zaune ina iya tuna lokacin duk muka zauna a cikin jama'a aka yi a cikin jama'a dan ya ce mu keɓe na ce a ni ban yarda da kowa ba ba na keɓewa da kowa in yi magana saboda za ka keɓe da mutum ka yi magana ya koma abin da zai faɗi daban ina iya tuna alhaji duwa yana zaune shi kenan sai ce to zai je ƙara bincike sai na ce mishi to kenan yanzu ya tabbata a kan fatawar da na faɗi da farko haka ake magana a tsanaki Khomeini kafiri ne saboda ba wani dalili a kan maganar da ya faɗi na ce kuma cewar Khomeini kafiri ne mai littafin a shifa shi ne ya kafirta duk mai wannan maganar ya ce wa na taƙido muna ƙudurta kafirtar da ‘yan imamiyya masu cewa limamansu sun fi annabawa daraja na ce alƙadi iyal ya faɗi haka shekara ɗari tara da ta wuce cikin ashifa na ce kuma Khomeini ya faɗi wannan maganin shafi na hamsin da biyu cikin littafin alhukumatul islamiyya ya ce eh, na ce to don haka yanzu za mu tashi a kan Khomeini kafiri ne domin dalilin ka ƙwaya ɗaya ne da za ka iya kare shi sai na ce kar ka manta duk Najeriya a yanzu da ake magana shi a ba su da kamar ka duk Najeriya saboda ka je gane kayo diploma akan shi'a haka ne ko ba haka ba sai na ce to kaga ya tabbata fatawar albani kenan cewa Khomeini kafiri ne amma albani ya ɗauko fatawa ne da aka yi shekara ɗari tara ya ɗora ta akan Khomeini kuma ta dace da shi saboda an ce me kaza kuma shi ya faɗi ƙarara kuma kai yanzu ba ka zo kana musun ya faɗi maganar ba ne kana ƙoƙarin tabbatar da maganar ne amma abin da ya sa kai ban kafirta ka ba ba ka sarraha ba mu kuma za ma kafirta mu ayyan sai in ya sarraha zai je ya ƙara bincike na ce babu laifi to aliyu talat wannan na izala ajinsu ɗaya a secondary school a katsina Shi ne ya samu Aliyu Talak sai ce wallahi duk cikin ku ahli sunna ba ku na kamar albani din nan ku ɗan izala da za ku lallaba shi shigo cikin kungiya wallahi resource person ne ni da Aliyu Talak sai zo yana faɗa min wannan magana bayan mun yi wannan abin nan a 1994 aka yi haka wannan waɗannan abubuwan jama'a ni yasa daga baya har ‘yan shi'a wai suka samu power of eloquence, power of speech, suka samu damar wai jura su iya fitowa suna faɗin aƙidojinsu. Shi ne matasan ahalus sunna sun ci amanar sunna. Har yanzu idan da ‘yan shi'a za su taso da wannan matsalar, samun wanda zai iya zauna ya bi a hankali ya ba su ansa haka, ta wahala. sai dai a haniya a ce kafirin banza kafirin wofi kuku taɓa jin kaza a'a shi ne har zuwa yanzu bari ku ji a Najeriya har yanzu in ba Hamza Lawal da ke ganin ya taso ba har yanzu ba su da wanda yake iya magana magana da aƙidar shi'a har yanzu kamar sali me yasa ahlus sunna ba za su natsu su bi abu a yadda ya kamata su yi shi ba kuma me yasa ba za su dage su yi karatu ba wa ya hana su ba wanda ya hana su amma matsalar ita ce sai aka cuce mu kawai sai aka nuna mana bulugul mara riyadu salihina minhajul muslim su ne littattafan ahlus sunna waɗannan littattafan fiƙihu ne fa waɗannan kaf ɗin su littattafan fiƙihu ne da wa'azi waɗannan su ne littattafan aƙida jama'a ba karantar da musu ba ko littattafan ɗan fodiyo ba littattafan aƙida ba ne duk ba su wuce littattafan wa'azi kaf littattafan ɗan fodiyo babu guda ɗaya wanda zaka ce zaka zauna ka karanta shi a matsayin wannan jama'a kenan wannan yana nuna mana wajiban muna buƙatar littattafan su ibnu taymiya kuma wajibi ne mu tsaya mu san su kuma ba zai yiwu a san su ba sai an haƙura an koye su to a haƙura a koya ɗin ne shine ɗaliban mu suke ci da zuci na ahlus sunna in na ce ɗalibanmu na nufin ɗalibai ahalus sunna suke ci da zuci bai kamata ba bai kamata ba waɗannan abubuwan sai an tsaya an koye su sannan an san yaya ake ɓullo waɗannan 'yan bid'a amma jama'a a ce <clears throat> ƙabiya ilmiya ba ta bamu ba ta bamu sha'awa eh, na'am yanzu izala ta haɗe kanta mutane suna ta murna kai albani ya yi kasa da ya kyauta amma wai abin da ake ta kira albani ya zo ya shiga izala na ce musu a'a ni ba dan izala ba ne dama ni kuma ba zan shiga izala ba tuna na yanke shawara akan haka a to aikin su ba kyau wani ni ce a'a a cikin a nan akwai lakcarori yan izala da yawa ka taba ganin wani a wurin wa'azin izala sai in ya shiga wa'azin izala ne sannan sai ya je wa'azin izala abin da muke magana shine ɓangaren karatu na ahalus sunna har yanzu mun kasa gane suwaye takamaimai suka zauna suka ba abin muhimmanci har waɗanda ke da'awar sun tafi sun yi karatu sun dawo a ƙasashen ahalus sunna har yanzu mun kasa fahimta waye suka baiwa karatu ilimi ilmantar da ɗalibai da gina ɗalibai su zama malamai wannan ita ce ƙabiyar ba makarantar islamiyya ba don ka dawo ka buɗe ƙatuwar makaranta ana ta islamiyya ba wannan muke magana ba don wannan har yanzu akwai irinta amma abin da muke magana waɗannan littattafai waɗanda suke karantar da aƙida manhajiya ilmomin mustala ilmomin usulul fiqh a matsa ɗalibai su san aƙida a matsa su san luga har yanzu su waye suka ba da muhimmanci a to so ake kuma shikenan kamar wannan tsarinmu da muke tafi sai mu zo mu shiga ƙarƙashin ƙungiyar izala na'am tafiyar mu ba za ta yi ɗaya ba amma shi yasa daga cikin abin da zai sassauta wajen mu fahimci juna sai ne ta ba da shawara shine in sun ce ƙur'ani da hadisi su ce a bisa ta farkin malaman farko na biyu su dage su yi karatu wurjan jan na uku in ba su da karatu kar su shiga cikin karatu su ainihin koma su rufe makarantun da majalis ɗinsu su nemo masu karatu su karantar musu ko su tafi siyo karatu in ba haka ba har yanzu fa akwai sauran rina a kaba don matsalar shi ne dukkan su fata suke ganin albani din nan barazana ne gare su in ka zo ka tambaye su fa ba su fasan albani ba ce ha mun sai muna ganin shi a garin mu kai da shi mun sai da mu taso kaza kaza in ka ba shi kasa din albani ya ji kwaya ɗaya sai da ya natsu kai eh. gaskiya a kungiya ba a irin wannan sai a ce to wannan ɗaya ne cikin ɗari da albani ya yi ku rinka gwada musu irin wannan in ya gama hayaniya samu wani kasar kowane iri ne randomly kawai ba sai ka zaɓa ba kowanne ya ɗauki ka bashi ka ce mishi je ka ji wannan tukuna ka dami magana in ya dawo kuma sai ka ji kai gaskiya gaskiya mu kai gaskiya ba irin haka kasan ne kwaya ɗaya je musu nan fiƙin sira fiɗin sira ne muka yi a nan ina jin ko nan da 54 ya je gombe fa sai ga su sun ci ko mota nan suka ce gaskiya su ba san ana karatu irin haka a Najeriya ba abinda kuma jet ɗin suka yi amfani da sai suka ji a ah, cikin azumin nan aka yi sun zo bayan sallah ne cikin azumin nan aka yi irin wannan karatu yanzu akwai kasusuwa irin wannan nace akwai a ina ake samu ya za a yi nace ga su nan sun zo karatu kawai sun tafi suka je suka da suka zo suka samu nan suka ɗiba na dubunnai suka tafi suna bugowa suna mamaki wai a wai dama wannan ana yin haka haka ake yi ko kuwa yanzu ne muka zo kwanan nan muka ce haka muke karatu tuka mu suka ce su gaskiya a gombe kawai hayaniya ne wannan ya zo kawo hayaniya wannan ya kawo ayi cali-cali Ayi yi dariya wani haka kawai gashi nan so wallahi tallahi jama'a akwai kalubale babba a kanmu wallahi akwai kuma wallahi ina tausa shi yasa a ciki na ba da haƙuri saboda na san ba su san ni ba nake cewa su yi haƙuri da misalai da zan buga a kaina da da'awata da makarantata na kawo misalin karatun wannan hamawiyya ka je ka samu hatta waɗanda za ka ji wani daga cikinsu ya ɗauki ya ce zai karanta fahawiyya ko wani ya ce zai karanta wasu tsiya ka je ka ji karatun jarida ake mata fiyu fiyu fiyu fiyu fiyu fiyu fiyu sai kaga wai wannan yana ba ku labari ne ko yana karanta shin ma wai ya san kimar abin da yake gaban shi tukuna ko ko yana ganin wannan littafin al-aqidatu da ya rike yana karantawa ɗaya take da qawaidi shin ma wai littafin yana da sharhohin da yake buƙatar ya koma ya nazari sannan ya zo da shi saboda haka janibi janibi na ilimi ba wa'azi ba janibi na ilimi na gina ɗalibai jama'a wannan ba zai yiwu kamar yadda bahaushe ke cewa gudu da su wai ba za su yiwu ba idan har za mu tsare wannan aikin jama'a domin tsare wa musulunci wani ɓangare mai girma na'am sai mu ce su ma abin da suke sun tsare wa musulunci wani ɓangare mai girma amma a sani mu babu wajabcin sai an gan mu a saha irin tasu amma su akwai wajabcin sai an gan su a saha irin wannan don ita ce asali ku kiyaye wannan za a ga mace a duk gidan biki amma ba taɓa ganin ta gidan mijinta ba ko ina aka je za a ganta amma ban da gidan mijinta ita kuma wannan ba a taɓa ganin ta a kowane gidan biki ba mata aure ce amma tana gidan mijinta kullum ya isa wannan insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka Ba mu saurara anan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik